sai wacce ta fito kuma daga hannun wani kamar da ya rubuto ya ce mercedes benz sunan da ya zo a rubuce kenan ya ce malam wallahi muna ganin canji eh. wato yana nufin muna ganin canji sosai wallahi allah ya kara sutura da so da soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna godiya sosai to mun gode mercedes benz ta san wannan ba sunan ka bane kawai dai killa kana yawan hawan messages ne ta birge ka so da muna godiya messages bin kamar yadda kace ya ce menene yana ne to wallahi yana ganin canji sosai sosai to mun gode ba mamaki ya zo ne ma ko kuma abubuwan da muka fara jaraba to muna godiya dan ka sai yawanci wasu manya ne ma suke canja suna wasu ma matan manya ne wasu kuma ƴaƴan manya ne wasu kuma manyan ne ma da kansu masu ƙasa sai mutum ya sa suna shi ma ya rika leka duniya kaga sunan ga wani suna ne amma kuma sai kaga wani ne a ƙasan to Allah dai ka biya kowa bukatun shi insha Allah amin